haba barista da wuya a yi shari'a ka fada a shari'a amma ka yi watsi da abin kan kes ɗin yayar matarka amma kin san cewa fyaɗe abu ne wanda ya addaba al'umma a ƙasar nan tamu a yanzu ke yan renin hankali na ga mu muka tsaye da ke takara da kuɗin kuɗinmu taura shekara biyu a buga gangar siyasa idan an buga gangar siyasa sai me ki ji tsoron zakan yadda za ta canza wa damusa hanyarta ta neman kalaci kai me haka ya kamata fa ma ki ringa samun bacci saboda ka a zuwa iwa kwanci a kwanci gaskiya ne haka ne wannan rashin nasarar da aka yi a wannan hoto ba wai tana nuna cewa ba za a yi nasara ba shin ƙarya ne ba a yi mata fyaɗin ba ne? Idan aka je kotu ku umarci 'yarku da ta ce babu isham a wanda suka aikata wannan fyaɗe.